I'm waiting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

إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله assalamu alaika rasulullahi Allah Allah la ilaha alaihi salamullah alhamdulillah kamar yadda sayyidi man bashir ya faɗa ba lokaci ba za mu ba da amsa kuwa a wajen babanmu gonin alkur'ani Bala Mala Kasim ya karanta mana karatun alkur'ani mai girma a akar Lahu, bismillah Allah ku zagaye da shi haka alhamdulillah guri wa Allah da ya sake maimaita mana wannan zama kara Allah ya saka wa 'yan komitin wannan maulidi da alkhairi Allah ya bude mu hidima alfarma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah US kakakin majalisa na federation ku zikir a sayyadi Wa nuhu muna maka Ah, mai amsa kuwa inda haka za mu yi tafiya to za mu samu saiko muna samu sakuwan da yana sizin kuma ba masu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 سورة الضحى مكية ومئة ورب وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ضحى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشيا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على الأرش استويا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السريا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأكفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى تلك حديث سيام إذ رأي نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقوى باصين وجدوا على النار هديا فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فكلعن عليك إنك بالود المقدس طويا وأنك ترتك فاستمع لما يهيا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأبدني وأقم الصلاة لذكري إن ساعة آتيات نكاد وكفيها لتجزي كل نفس بما تسيا فلا يسردنك عنها من لا يؤمن بها واتباويه فترديا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوخف عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أكريا قال ألقيها يا موسى فلقيها فإذا هي خية تسعيا قال خرها ولا تكاب سنعيدها سيرتها اللوليا وارمم يدا خيل جناحك تخرج بيضاء من غير سوينا تنكريا لنريك من آياتنا الكبريا اذهب إلى فرعون إنه طغيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من هدي هارون أكي أشرد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك ورة نكريا أيضا وإنا إلى أمك ما يحيى نكذب في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقه اليم بساهل يأخذ عدوا لي والظام ولقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي قدك فتقول هل أدلكم على من يقولون ورجعنا كيل أمك كي تقرأ عينها ولا تهزن وقتلت نفسا فنجيناك من الجن وبتناك فتونا فلبثت السنين في اهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت أخوك بآياتي ولا تنيا في ذكرها اذهبا إلى فرعون إنه بقي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يكشيا قال ربنا ظلمنا ان كافوا أن يفرض علينا أو نتقيا قال لا تكافى إنني معكما وريا فآتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعربهم قد جئناك بآية من ربك وسلام على من اتبع الهدية إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي قال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي كل شيء خلقه ثم جاء قال فما بال القرون الاولياء قال علم عند في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي لكم لا رب ولا ونسلك لكم بها سبلا وانزل من السماء ماء فقدمت من تمشتها كلوا ورعوا ممكن في ذلك الايات للمحيا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نكريا <coughs> ولقد رأينا وآتنا كلها فكذب وأبيها ولا جئتنا لتخرجنا من نرمنا بسيرك يا موسى فلناتينك بسير مثلي فجعل بيننا وبينك موعدا لن نخلفه ناد ولا أنت مكانا سويا قال موعدكم يوم الزينة وأن ينشر الناس بغيا فتولي فرعون فجامع كيده ثم أتيا <clears throat> قال لهم موسى ويلكم لا تمتروا على الله كذبا فيسأتكم بعذاب وقد كاب من ابتريا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجويا قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسيرهما فهو في طريقتكم المسلمة هجموا كيدكم ثم تصفى وقد أفلح اليوم من استهليا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما نكون ولا من نلقي قال بل لكم فإذا هبالهم ويصيهم يكيل إليهم من سيرهم أنها تسعيا فوجس في نفسه خيفة موسيا قلنا لا تكب إنك أنت الأليا في يمنك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يبلغ سائر ويسوتيا قالت يا سارة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أن أيديكم لكم من كلاف ولا أصلبنكم في جذع نكل تعلمن عينا ذات عذاب بكيا قالوا لن نوسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الدنيا انما चके व्याज الدنيا व्याज हिन ليغفر لنا خطائنا وما تركنا من يسر والله كرم بقيا إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت في لا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصلاة فأولئك المدرجات الأولياء جنات صدق الله العظيم إن القرآن سيقى إسوة تقرنسا أساك أحمد قوني أكياوي منا masa marhaba da a za mu kira malam sunusi mai diwa ne kafin mu zo mu ba da amsa a wajen aran magoni kuma malam sunusi mai karatun diwa ne bismillah la ilaha illallah ya allah ya allah la ilaha illallah ya allah ya allah allah la allah ya allah ya allah الله يا الله يا الله da ani aniyamin salima walai lawakallila ta zakuru rabatil gada irimoz jala lizikir lazimin zikiri hiti ba kabilahu ala adami izika nafar amu asala allah la ilaha illallah ya ya allah allah Laila ilaha illallah ya allah Lizikirin lazilan ya zukuril haka gairu ho, madaddari walayya makai rumane rusala. Lizikirin lazitaro fu a diyaye zato, ladaz girki wal kalbusa. Ramu katala Allah! Layla illa Allah! Huya Allah! Ya Allah! Layla illa Allah! Huya Allah! لذكر الذي داب الجنان بنشره ومن ودياء البدر بدر مكملا فلولا ولا تلفي ليا دم فإنه لبذرة هذا الكون إذ كان مرسلا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا شويته ولولا ولا أرد حياة بلا ذاتي fahayyo bigairar lamos dafal badire omela wa man bi sifati lamos dafa ala kullahu hayatan wa mautan na la'e zamu bajjala allah la ila illa allah ya allah ya allah allah la ila illa allah ya allah ya allah ma'azir khairul kalki gai rumasare فقل بما قد شئت عبدا مفضلا فيا ربي فاجعلني لديه مقربا وسبي وأبابي ومن كان موسلا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا الله يا وتجعلنا للمتقين أئمة إلى أبد الآباد سيب مرسلا wala walai na sukur almaridi na wahudaha wa kawu yaqin almuktafi na zawil ala la la ya la ala. la la la ila illa allah ya wa agni bakir almuntami na lihizbina wa najji jami almu'mini na min ibtila turake mu ya rabbi yashkuri da'ima fa inna kamal jal ajizi na mujallala allah la ilaha illallah ya allah ya allah la la ilaha illallah ya allah ya rabbi ya man jun da ho daragaliba walau dhaufat ara'uhu ya mu'ammala lakal hamdu daima. shukr musar madada'iman lan yakshaman yal ja'i ilai ilaika tawakkula salatun wa taslimun ala da amade wa alin wa ashabin wa man kana mursala Allah la ilaha illallah ya Allah ya Allah Allah la ilaha illallah ya Allah ya Allah Allah la ilaha illallah ya Allah ya Allah Allah la ilaha illallah ya Allah ya Allah Allah sai na da Rasulullah Allah ya saka wa sayyidi da alkhairi a ah, kamar yadda muka faɗa za mu saƙulu ɗaya daga cikin sha'irai amma za mu dawo kamar yadda na faɗa babanmu gonin alƙur'ani aramma ahmed gwani ya shigo nan za mu kira khalifan fada shi ma a cikin minti biyar sannan mu zo mu baiwa gwani sannan sai mu mai da amsa kuwa kamar yadda muka faɗa maulanmu a sharif tijjani tos gallahu taranu sai mu ba da amsa kuwa daga gare shi ya ci gaba da karanta mana maulidin sayyidina rasulillah in ya soka ga sayyidi abdulrashid mai zinariya muna muku lalai marhabi tare da zakiru a sayyidi hassan dumu muna muku lalai marhabi dan uwana sayyidi malawul rijalu bin nura ya nasiri na nasirin an fadima irfani يقول السائل ياسي Hallelujah, let Jenovasi. Leaders go over me, Beleasi. Follow to be Shire in the Asi. Is our Jita in Asen. Takuna Bizaka Nemorasan. Tanalama Lamayana ladies allow to sleep in Nasi. Is our Maja Iwani. Ara de Shire Tijani. Bumi Dad Irvani. Jawabi Aw in the Asi. Okay, it's Khalid malam sun sai mai magana ce jona kai da da yes Salamu salamu salamu alaika zakiru zakiru zakiru ka dan juya wacce suka dan ɗan kallon Salamu salamu assalamu alaika Assalamu alaika Salamu alaika salamun salamu alaika ya wanda Allah ya sallama salamu alaika ya wanda salamun salamu alaika ya mai ba da wanda baya je ka dawo salamu alaika ya mai kyawun zuciya da kyawun baki salamu alaika ya wankakke kowa mai dauda salamu alaika ya wanda ya je ka ko ya je bai dawo ba salamu alaika ya sarki uban musalakai ko ya banga salamun alaika ya mai kujera dindindin salamun alaika ya mai nadi tun babu wurin zama السلام عليك سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله هاي محمد رسول الله يرام كوازا ذا أقاربا الصلاة والسلام عليك وزائر أنه محمد أصفى بابو أسونا بابو أي معاملة بابو kowa sai إزو سونا سيزو ya zo shi ko annabi muhammadu fa kafin shi zo sunansa ya a attaura hamidu mahamudu sarki muhammadu rasulullahi a ba shi bane shehu barhama ita halabtu yaminan ba ita halabtu yaminan ina muku rantsuwa da girman Allah inna hu cewa annabi muhammadu muku mukuratun shi kadai ne la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ranka ba za a kara ba kake yi wa Allah da ko to da dai ba ka saba ba da tunani cikin natsuwa ban mai kyan ɗabi'a ba wanda ya kai kamar zan Allah sai ya bi يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله هاي rikici ga mutu da gayya sama za da gudu haukan Allah ba ta manzon Allah wa taba kai ko na lafiya ya isa kudura Muhammadu Rasulullahi kai da ganin wannan ka san ba kalar ka bane kai da ganin sa ka san ya wuce ni kai da ganin sa ka san ya fi gaban latsi ya san gatun layin muhammadu rasulullahi shiga ne da ka taka dai dai hayaki ba a tare maka hanya hadarin Allah duk inda ka sa gaba sai ka ta maliyar ka fi gaban kara diwa ka fi tare daki ka fi tuntuba muhammadu rasulullahi shiga ne da ka taka dai dai ya abdu dan abdu samu shirki shi duka dole karo da annabi ya zo da dangin mayaki muhammadu rasulullahi shiga da taka taka dai dai ya na namiji na namiji kar ka dai namiji kowa na didi ne a gaban ka na namiji a tofa tutonta namiji a zaki ka'i namiji a handaku namiji a kasuwa tattabuka namiji a hunani namiji a badar ka ci su ka ci kuma kansu da sun zama bayan muhammadu rasulullahi gayya sama za gudun hauka ai ta dole suka ɗau hanya ba birki ɗan maza sun ci wuya sun ci duka ka san kowane annabi yana da ƙarfin mutum arba'in to shi annabi muhammadu ƙarfin annabi arba'in gare buga arba'in so arba'in nawa za su baka hattara tara kwakuleta hattara kwakuleta shi yasa shi zai ce ai annabi muhammadu hawa kullu majatin ne lil wara jalalati ice annabi muhammadu shi yake dauke da nauyin halitta har nauyin Allah eh. in ka ji ma nauyi kuma tafi gida tafi gida ba wai nauyi na jiki ake nubi ba a'a annabi muhammadu shi yake ɗauki da nauyin sirrin allah la ilaha illallah shehu barhama kuma ice a'a ai fa huwa tajalli zati ne wal huwa ainuha ci annabi muhammadu kai ne tajallin zatin halarar allah eh, sama za je gudun hauka sirri na rabbani wa ya buɗa ya leƙa ka bayan ƙurai shawa wai na ɗaka ne je ka sanadin ka muka san Allah Muhammadu Rasulallah Assalamu alaika ya sayyidi ya Rasulallah saninka mai girma dan na da abdullah dan barinka mai girma dan na da abdullah wanda ya ja cikin sanka ta gice bar aduwala wanda allah yake ta kira akaram kalki indala bangajar ma ku duba shi na maso ya rasulala assalamu alaika ya sayyidi ya rasulala bai ba kyauta na musannu ta kasandu kasantar duniya da kiyama ba mai kyautar annabi muhammadu a'a Allah ma sai ka roƙe shi zai baka amma shi annabi muhammadu ko ba tambaya yana badawa wallahi wani sahabi ne izo igaisa annabi muhammadu ice a bashi raƙumi ɗari ice ya rasulullahi na gode ice a daɗa mai ɗari ice na gode ice a ƙara mai ɗari la ilaha illallah ibu ta a fa Allah mai kyautar da ba godiya Allah da wajen kubura sallu sarki na kyawawa annabi muhammadu ya aka ran fatahu makka aljanu ne suka ga annabi muhammadu suka ce kai wallahi ga allah can sun gano shi allah ce ga allah can aka ce a ah, ai ba allah ba ne shi abdullahi ne shi yasa shehu warama yace iza qulta abdullahi sai da halki Allah ya aka da shehu warama ta yace ai walastu ara mustahsinan gairi waje subhanallahi yace kai falaysa jamalun gairi waje mudassir fa inna jamalun gairi wajen muhammadu rasulullahi na fahu jamalul mustafa wa mahahu ya aka yi da abu hurera ta ce wajen rasulullahi ka anna shamsa ta jarifi wajen ce fuskar manzan Allah kai ka ce rana ce take fitowa wane rana kuma sandalla ɗaya wajen kubura sannu sarki na kyawawa subgatillahi subgatillahi wallahi ake ga muku rufin Allah sarki Ahmadu shiga lafiya zakin Allah ta ga daidai dan ta sirrin Allah layi mutum kubra dogo mai dogon mashi dogo mai dogon takobi dogo mai dogon afuwa Muhammadu Rasulullahi ina ka taba bi ka ba ka ci mutuwa ka kari asi ka bin asi sarki mai ruwa ila Muhammadu Rasulullahi da mujo kumura sannu sarki na kyawawa sabugatin lahi di shika ƙara dubawa kuma malamin kowa wanda yake ta koyarwa halan wasalan da tare ya rasulalla assalamu alaika ya sayyidi ya rasulalla hajjira ka sai ka zo dan wamu dan fitattu hajjira ka sai ka zo na mabuɗin fitattu ka tashi za a tashi ya mai arziki uban matsayata ka kaɗai ne za ka tashi kai haske ya fitila a duniya ya fitila a kiyama ya mai haska haskakke ya mai haska mai duhu ka kaɗai ne za ka fito akan buraka kowa a ƙasa yake ka kaɗai ne za ka fito mala'iku suna buga maka tambari da wayan naka lala wulikil azimin ya rasulallahi ranar ba ta kowa ba ce taka ranar ba mai faɗa a gaban ka ranar an don a nuna isar ka halittu duka suna bayan ka wuta ka aljanna ka Allah naka bayi naka Muhammadu Rasulullahi ka kaɗai ne da tutan lo ilhamdi tu annabawa ko mai sanda babu ka kaɗai ne cikin shiga ta isa ka kaɗai ne cikin shiga ta cika ka kaɗai ne cikin shiga ta natsuwa ka kaɗai ne cikin shiga ta kamala Muhammadu Rasulullahi ka kaɗai ne hankalin ka kwance ko hankalin sa ta sheke ko wata kan sheke nafsi nafsi yake kai kaɗai za a zo gaban ka samu dan kai kaɗai ke gundun ramar Allah Muhammadu Rasulullahi ka kaɗai za za ka taka ka je fadar ubangiji sarkinka ka je ka ce ceto ce an baka an baka an baka shafati shafati ya rasulullahi ba dan kai ba da an tsaya a haka Allah dan kai Allah dan annabi Muhammadu a tsaya a haka eh mana sai a tashi kiyamar kaga wanda ibi ya sadaki sai shi hakura. wanda kuma aka sama rana shi ba sai shi hakura ai annabi ne ba za ta ce yub asuna alama mata alaihi duk abin da ka mutu kana yi da shi Allah zai tashe ka ya kake gani to in mun tashi muna filin maulidin annabi muhammadu asalin cabawa ma hajjira ka sai ka zo ya mamu dan fitattu sanadin ka ne allah za ya taso matattu dan abu da sha haƙuri ya mallaɓar halittu dan asali da ke nasaba sai muhammadu rasulallah assalamu alaika ya sayyidi ya rasulallah san ka ba don annabu ba farhama bai san ya kake ba san ka ba don annabu ba farhama bai san ya kake ba Allahu ke zan sa huturi ta ni sabar kullamari Dare ni fada wa gari karin yi shi ba dan annabu ba. San ka ba dan annabu ba, Barhama bai sanya kake ba. Mustapha ƙarshen zance, ranar da shi ku kake bance, kai da shi ku sirrance, ina nufin da Rasulallah. Yau yi sa wata cin masa ba. San ka ba dan annabu ba, Barhama bai sanya kake ba. kalli shehu ka kyale shi kan shirin sana'a dabu ne barhama baya ya ma idan bai ganka da annabu ba san ka ba dan annabu ba barhama bai sanya kake ba kai kan daki san taru uban maryama uban bilkisu ga gausi ga kuɗi ga ƙaunar manzon allah ga ilimi ga yaya da sadi abdullahi jinin aisha tun nake gaya maka mai sajin imani mai murmushin godiya mai yawataccen goshi mai wata irin wushirya mai zarka da hanci mai murmushin lallen waya barahama dole a ganka dole a barka baka fita ba sai da annabin ya cika ka abul faira mai jawara uban gidan diwani mai lazimi mai wazifa mai shari'a mai haƙi. hakika shehun mutum shehun aljan dole a ganka kowa ganka dole so manzon Allah kai wai ka san mamu anan barhamu sai ka faɗa barhama ba suna bane barhama ba gari bane barhama ba jasadi bane barhama barra ya bi Allah wahama kuma ya ƙare a cikin Allah la ilaha illallah a'a shawar barhama ne ya faɗa ta ce bana'i ba bi kairil kalki baƙa'i ce lokacin da na kare annabi muhammadu sannan na wanzu a'a ba shi bane yake cewa fa in azzal quyahu ba falaka da'u da'iman ala sinatil hadi a'a ta yace fa iza sara hayran nasu sirta wara'ahu subhanallahi la ilaha illallah to bari ka ji wani saba tunani ma ta yace muradi ya kaunil mustafa aini shi fa illa fa mauti fi shauqan li unsuri Allah ta yace fa walau sawwaruni bil haqiqati lam yurau shuwaksansa mahabuban bi na tamatta'u ice kuma ni barhamu ala ni abdul malik haqiqatan kan shehu ka kyale shi kai shirin sana annabu ne Hama baya maza ba idan bai ga ka da annabu ba san ka ba da annabu ba bai sanya kake ba sai wai tsarki ce sayyada ta gaban tsarki ce fatima tara sayyada mai tsarki ce sayyada ta gaban tsarki ce fatima zara umma umma cika umma umma maganar umma umma tashin umma umma biya na na fatima mafiya nike ga miki yar muhammadu rasulullahi tansatin manzo Allah ruhin manzo Allah mafiya takawar ki ɗaiɗayar manzo Allah akwai sayyidina Ali amaryar sayyidina Ali taka ɗaiɗayin Ali ne akwai Allah ne ya ɗaura auren ku da shi yar muhammadu rasulullahi isar nasaba gudure ba ta ɗakin ki ba to yi ba da ba amfan ki ba za karɓe ta ba sawa da imana sai da kai duk duk ka gama in ba annabi muhammadu eh mana in ma kana sallar sunan annabi muhammadu ne kake ka san in ka ce la ilaha illallah kafin ka ce muhammadu rasulullah ai sai kayan numfashi to wannan numfashin da za ka yi sirrin sai da zara'u ne Allah ita ce fa wadda Allah ya wa 'ya'yanta ɗinkin sallah yi tafakkuri Allah na da tela ne jibrilu ne tela wannan ɗinkin kudura ne biki alƙalami na gatil huliya mai buta daga manzan Allah mai tsayar da tsiya bai hawa hukwarishin gari rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن قال الذين كفروا لا يدركون ليذلكونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرا وكنا إنا لمجنون وما إلا ذكر للعالمين سورة قادمة كان تاني وكم آية بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف كان آية تاني وكم آيات God بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوضا كيما ليجزى بعضا شر من لدنه وبشرا مؤمنا الذي عملنا صالحات ان لهم اجرا حسنا ما كسنا فيه ابدا وينزل الذين كذا قال الله ولدا ما لهم فيه من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم يقولون الا كذبا فلن كباكي أنفسك سيريمو إن لم يكن بهذا الحديث أثوا إنا جعلنا مالا الناس تندى لنبلوهم أيهم أحسن مالا وإنا لجائنون مالي عزائنا زرزا أما زيوتا الكهف والرقيم كان مياتنا عجبا إذا الفتيات إلى الكهف وقربنات من لدن كرما وهي من أبنا رشدا فضربنا على زعنهم الكهف سنين عددا سبحانا لنا رمائي للوين هذه لمعذاب ذو أمدا لنا كل ذلك نباهم بالحق إنا متيادنا ونبي ربي مدينة وليه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا أقربنا ربه سماعاتهم ونذل لن ندعو من دون الله أن ذكرنا إذن شططا أولئك هم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتنا عليهم بسلطان بين فمن نظم يوم تبعلنا كجبا وإذ تزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا يكون وترى يمزى ذات التزور كهوهم ذات يمينه وإذا قرب تقريب ذات إيمانه ويزفات يامنوا ذلك من آيات الله من يهد الله وهو المهتد ومن يذل ولن تجد له وليا مرشدا تحسبهم أيقاظا ومرقود والنقلهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسل جراحي بالواسيد لا ودلا تعلم لا عليه تعمين فرار ولا ملي تعمين رؤبا وكذلك بانهم يتغار بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال يوم وانا فضا يوم قال عرب عالم على وقد آراكم في أركم أجل المدينة فلينقل يهاتك يتوامد ياتكم بركي منه ولا ترد ولا شكرا نبيكم أهدا إنه إن يظهروا عليكم يرجمكم ويهدكم بملتهم ولن تبلغوا إذا أبدا وذلك آثرنا لليعلم أن أوات لا يكن وأن لا تروا يتآذون أمرهم بين قلوب وليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين كذبوا على أمرهم لا نتكلن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كذبهم ويقولنا كم سادسهم كذبهم رجعا يعلمون بالغيب ويقولنا أصبات وصامهم كنفهم قرب يا عربي ذات ما يعلم إلا قليل ولا تماريهم إلا مران زائلا ولا تستوديه منهم أدا ولا تقولن ليئنني وأن ذلك قرن الله إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت ولا يهدي ان يعني بالإقرام من أزار شرا ولا بالكوين ثلاثة مئة سنين أو جدات تسعة كل النار وبما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر بوعظ دوت ما لهم من ولي ولا يدرك ما أراه ودل ما يليك من كتابك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتارا واصبر نفسك الذين يدعون ربهم ولا شيء يريدنا وجها ولا نريناك أن متلسنا الحياة الدنيا ولا تدري من أغفلنا قلبه عن ذكرنا تابهويا وكان أمره فرطا وقل لكم ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنها وأعتنا للظالمين نارا وأطوى آه، بهم سرات قوى وهي تقيها بما ينكلهم ليجل وجوها بلا شراب وصاد مروتقا إن الذين من الصالحات إنا لا نجد من حسن ولا صدق الله العظيم وعارف بالهوة وآدم بين التراب والمال كنت نبيا لا آدم ولا ترابا ولا ماء كنت نبيا للسماوات السبع ولا الأرضين السبع ولا الجنة ولا النار ولا الدنيا ولا الآخرة ولا الإنس ولا الجن ولا ولا ولا ولا صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce na zama annabi kuma na san ni annabin Allah ne tun annabi Adam yana tsakanin ruwa da tabo na zama annabi kuma na san ni annabin Allah ne tun ba taban ba ruwan ba Adamu kai na zama annabi na san annabin Allah ne ni tun ba sama ba ƙasa kuma ba mala'iku ba aljanu ba mutane ba kowa ba komai sai Allah to wannan sifa irin sifa ce ta Allah to dan karkace to annabi Allah ne sai a ce a annabi ba Allah bane to Allah ne yake da wannan sifa sai shehu ibrahim ya ce ai annabi yana da farkonsa amma farkonsa dai ya girmi kowa dai ya girmi saman ya girmi kasan ya girmi mala'iku da aljanun da kowa da kowa in kana so ka san farkon samuwar annabi mu shehu ibrahim ya gaya maka inda yake cewa fanash atuhu kanziyatul haqqi wahadahu lizaka atana qasiman wa muqassama in kana so ka san farkon samuwar annabi lokacin da Allah yake wa kansa kirari ba kowa ba komai sai shi Allah yana so a san shi so Allah ya damki wani abu cikin hasken zatin sai ce kun abdi Muhammad wannan haske abu ne nake so ka zama bawa na Muhammadu wani hadisan kuma ya ce a fata arabtu ilai fa bi arafuni sai na sanar wa kaina wa wannan haske wannan wannan halitta da na halitta to da ni aka sanni ko kuma da wannan halitta aka sanni malaman hisabi suka ce idan ka bigi fa bi adadin da ya baka in ka dawo suna annabi muhammadu shi ma adadin ɗaya ne wato fa fa a hisabi tamanin ba biyu ya goma da Allah in haɗa adadi nawa ake samu a ce casa'in da biyu in ka dawo suna annabi muhammadu za ka samu minjaye arba'in hasabe takwas minjaye arba'in dal hudu shi ma in ka haɗa za ka samu casa'in da biyu wato shine ma'ana muhammadu sirru zati wa zatu sirruha annai muhammadu shine sirrin zatin Allah zatin Allah kuma shine sirrin annai muhammadu shi sa annai muhammadu ya iya daukan dukkan tajallin Allah baki ɗaya ba ma kabar allura ba idan ka duba annabi na biyu ko kuma ce annabi na uku a rank a girman daraja shine annabi Musa da ka ce annabi Muhammadu sai annabi Ibrahim sai annabi Musa to annabi Is annabi Musa nan duk da appointment da yake samu a wajen Allah na hira Allah yana ce masa ka zo bi hira yau gobe ma ka zo jibi ma ka zo wato yana da dama yana da wani lokaci na ganawa na hira da zatin Allah da Allah kuma abin mamaki hiran da yake da Allah ba a ko ina ba akwai inda Allah ya ware masa inda yake samun network na hira da Allah wato inda full service yake a wajen sa na hira da Allah ba a ko ina ba Allah ya gaya mana falan ma ja a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayka qala lan tarani walakin zur ila aljabali fa inni istaqarra makanahu fa sawfa tarani ma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa karra musa saiqa falamma a qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina قال يا موسى nasi bi risalati wa bi kalami fa kuzma ataituka kun من shakirina. wato yadda zaka gane bambancin annabi Muhammadu dukkan annabawa da duk halittar Allah ma baki daya kariwo babban annabi ne a wajen Allah wanda shine number three wanda har Allah yana kara masa ba wa kana inda Allahi wajiha kai annabi Musa yana da girman daraja a wajen Allah mai hira da Allah to sai daɗin hira da Allah ta ja sai ce ya Allah arini anzur ilaika ina so in ga zatin ga ba ma in ji magana ka ba in ganka kai kanka ya Allah sai Allah ya ce Musa ni a ƙa'idar li'irabi in lanta zo abu bai yiwuwa kenan har abada gara ma a ce lam amma lan ya ce ni ba za ka gani ba har abada musa amma yadda za ka gane abun ba zai yiwu ba ga dutsen da yake tare da kai zan yi masa tajallin kafar allura idan dutsen ya tabbata kana ganin sa ba sau tarani da sannu za ka gani me ya faru falan ma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da Allah ya wa tajallin wa dutse tajallin kafar allura ja'alahu dakkan sai ya sanya dutsen ya zama gari wa ma'ana ya dutsen bai iya daukan tajallin Allah ba dan ya kwankwatse wa karra Musa sa'iqa annabi Musa kuma ya fadi a sume ma faka yayin da ya fada ko sai gana ashe ya nemi abin da bai kamata a nema yayi zarbabiya ya nemi abin da bai kamata ya roka a wajen Allah ba Shi shikenan sai ya tuba wa Allah sai Allah ce masa ya Musa inni sabaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami Allah ya jeranta masa ni'imomi da ya masa wanda bai yi wasunsa ba saboda haka karki wayannan abubuwa da na baka da risala da na baka da kalamin da nake yi da kai da kuma darajar da na baka kai ne number 3 fa kuzma atituka kun mina shakirina Ka ga kafar allura na tajalli annabi Musa ya kasa dauka amma mai abin da ya zo baki ɗaya annabi muhammadu sai shehu ibrahim ke cewa ta man huwa lilwara kullihim kutu wa hum hajarun wal karmu karmu ya kutu fa hu zati bal huwa ainuha wa mulkun alimin haka hakaza malakutu ka sara wal farshu na alihi wa min haibatin kadis sana an kirritu fasare shukul hujuba duna muzahimin wala khadimin illa tasanna lahu litu da na fata dalladu na kaifin fa huta kasar an hazairikal jabarutu fa sirrun sarali sirri bi sirri wahadahu fa ma samma illa al haqq wa sirru lahutu fa ya laka min mar'asi wa ka umasma'in hawahu habiballahi war rusul ma'utu annabi muhammadu wato shi ba ma kafar allura ko kofar ko kafar tajallin kafar kofa ba mai kamar kofa ko dutse a'a tajallin Allah gaba ɗaya annabi muhammadu ya ɗauka tajallin gabaki ɗaya ɗauka shi annabi muhammadu wani wani wato wani sirri na Allah fa baraya wa hawa sirru ilahihi falaulahu la turfi ariban tamatta annabi muhammadu shine kanzi shine taska shine shi ne mai wa dukkan halittan Allah madadi duk abin da ya zo daga wajen Allah baya samun halitta dare kai tsaye sai ya zo wajen manzan Allah wato annabi Muhammad sai ka ce kamar transformer ko stabilizer transformer yana rage karfin wuta idan wuta za ta cutar da electronics kuma idan wutar ta yi kaɗan za ta ƙara don ya ba da amfani akan abubuwan da ake so su amfanar kamar fanka kaman ac kamar television duk dai abin da ake so a amfana da shi idan wuta ta yi kara za su kara ina jin ne amfanin transformer ko to annai muhammadu duk abin da ya zo daga wajen Allah sai ya sauka duk halittan Allah ta annai Muhammadu suke samun madadi ko ka sani ko baka sani ba ko ka yarda ko baka yarda bari maka misali Qur'ani ba wanda yake musun cewa Qur'ani maganar Allah ne Qur'ani kai tsaye zancen Allah ne amma Allah yana magana ba, ba shi da yaren da ya keɓantar wa kansa ga yaren da Allah zai magana da shi Allah yana magana kam inna Allah ya takallam bi gairi sautin wala harfin munazzahati a maganar Allah babu harufa Qur'ani kuma ya zo da harufa huruful ijaiya a maganar Allah babu yare Qur'ani ya zo akan larabci inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi muttaqina wa tunsira bi qauman luddan an gina shi ne akan yara wato harshen larabci Allah kuma baya magana da larabci baya magana da fulatanci baya magana da Hausa ba wani yare da Allah ke bantarwa kansa amma Qur'ani zancen Allah ne amma da larabci kuma Allah ba, ba, shi da harufa a cikin yarensa Qur'ani kuma akwai harufa sannan Allah a maganarsa ba farko ba ƙarshe Qur'ani akwai farkon bakara akwai ƙarshe nasi to me yasa abin ya zama haka don ka gane annabi muhammadu ne a tsakani misali a ce ga balarabe ya zo mu kuma hausawa ne ba ma jin larabci shi kuma baya jin hausa ashe kenan dole akwai bukatar mutum ɗaya da yake jin larabci yake jin hausa idan mu hausa muna son sako wajen wannan balarabe sai mu gaya wannan bahaushe da yake jin larabci shi kuma in yana so ya mana magana sai ya gaya wa wannan bahaushe da yake jin hausa yake jin larabci ya gaya mana to shi yasa sai Allah ya tsaye da annabi sai aka ɗauko ƙur'anin daga wajen Allah sai aka fara ba wa Jibril ya saukar da shi wajen Annabi Muhammadu sai aka ga duk halittan Allah tana karkashin Annabi Muhammadu amma ga Jibril shi ke kawo sako wa innahu tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin to kaga anan Jibrilu kawai aka rage to shi ma sai aka ɗauko shi aka mai da shi karkashin annabi muhammadu Don a cika wa annabi muhammadu wannan girma nashi da ni'ima shi. sai ya zama wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim ya rasulullah kana karɓar alqur'ani kai tsaye tsakaninka da Allah ai jibrilin kansa ma yana mamaki dan in an kawo ya yazo zai karanta wa annabi annabi zai buɗe baki sai su kai saƙon tare a ashe in da bai sani ba haka ba za ta faru ba kai ne an aiko ka wajena za ka faɗa saƙon sai na buɗe baki muka kai saƙon tare Shi ne Allah yake ba shi hakuri la tuharrik bihi lisanaka ajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ashe tuni annabi ya san alqur'ani to shi kansa jibril ma yana ganin kaman ya girma annabi wata rana sai a annabi ya tambaye sa yace ya jibrilu kana jin shekarun ka yace a ya rasulullah ban ban san shekaruna ba amma naka in iya gane alama da wata tauraruwa idan ta fito tana yin ibadar shekara dubu saba'in a gabas ta koma yamma haka gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa za ta yi ibadar shekara dubu saba'in saba'in sannan idan ta ɓace kowane ɓacewa kafin ta fito sai ta yi shekara dubu saba'in kafin ganta wallahi na ganta so dubu saba'in da biyar ya ce ana zalika najimu wallahi ni ne wannan tauraruwa in ji manzan Allah yan wa annabi Muhammadu ba abin wasa ba ne. annabi wato Allah da kansa Allah da kansa shine yake girmama shi yake nuna yadda ake girmama annabi Muhammadu duk girman annabi Allah yana kama sunansa zaka ji ya ce ya ibrahima kad saddaqta ru'ya ya isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya ya nuhu ya wani ya wani amma ba ya muhammadu alqur'ani saboda gayar girmama shi wato akwai Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad a Qur'ani su hudu shi ma Allah ya kira shi ne ya hada shi da title ɗinsa dan kar kafirai su samu abun faɗi su ce ai kai da ka kawo Qur'anin ma ina sunanka a ciki babu sunanka a ciki sai Allah ya kira Annabi Muhammad amma dai ba ya Muhammadu ba amma dai kan yace ya mu ayyuhal muzammilu ya ayyuhal mudassiru ya sina ya daha amma ya Muhammadu babu sai ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa katiman nabiyina wato Allah ba zai bar aya ta kare ba sai ya faɗi title ɗinsa ma kana muhammadin a ahadin min ko walakin rasulullah kaga ya haɗa shi da kansa sai kuma wa ma muhammadin sai ce illa rasulun karkarar min qablihi rusul ala muhammadin sai ce huwa alhaqu alhaqu nan Allah ne sai kuma dungurgun inda yace muhammadu rasulullah amma Allah yana ɓoye suna annabi Muhammad kamar yadda muka fara daga farko saboda gayar girmama shi idan ya jero annabawa da yawa akwai annabin a cikinsu amma kunan kowa za ka ji sunansa amma babu na annabi muhammadu amma kuma alamarsa shi ne a farko sai dai ai kafu tashbihi misali inda Allah yake cewa inna auhaina ilaika wannan kafu din a wajen annabi Muhammadu ne amma bai ce illa auhaina ila Muhammadin ba sai ce inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin biyu nabiyina min ba'dihi wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lazbadi wa isa wa ayuba wa yunusa wa haruna wa sulaimana wa atina Dawud zabura wa rusulan karqasnahum alayka bin qablu wa rusulan lam naqsusum alayka wa kallama Allah Musa kalima kaji sunan kowa ya fita amma banda na Annabi Muhammadu me ya jawo haka gayar girmamawa watakila wani zai ce a ah, ai wayannan annabawa akwai akwai kolinsu wanda suka fi kowa daraja wanda Allah ya faɗa mana guda biyar din nan ko wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa na maryama wa aka zabi min saƙan galiza to ai su ma annabin ne a farko amma Allah bai faɗi sunansa ba sai ce inna wa minka kafin nan annabi muhammadu ne to duk mutumin da bai san darajar annabi muhammadu ba yayi hasara mutumin da duk zai iya faɗin maganganu a janibin manzon Allah wallahi kafiri ne ba a sauraron wannan ba a kuma masa ba a yi masa ba a yi masa wato ba a masa dako a saurare shi duk mutum da ya faɗi bakar magana annabi kashe shi ake ba uzuri ba a sauraron hanzarinsa annabi muhammadu ya wuce wasa yanwa a imamu abu hanifa ya tadda wasu gungun mutane suna sauraron wani mutum guda ɗaya ya ce ku kuma me kuka taru me kuke sauraro ai wannan mutumin ne ya ce mana wai shi annabin allah ne to wai wai zai ba mu hujja muna sauraron hujjan da zai gaya mana sai ce to dukkan ku kun yi ridda ko da kuke sauraron sa ma kun yi ridda iji imamu abu hanifa saboda wace hujja zai ba ku da ta wuce a ma kana muhammadin wa ma muhammadin illa rasul a wa ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa kataman nabiyina wace hujja za ta zai ba ku ta shafe wannan aya ta alqur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rahamar Allah ce wanda Allah ya aiko mana wato ta samu dukkan halittar Allah shi kuma ba Allah bane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasula ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkan kaunu wato alam baki daya malamai sai suka gaya mana menene alam wal alam musmu ma siwa dayyani min nau'ayil a'rabi wal ayani abinda ake nufi da alam in ka ɗauke Allah duk abin da ya rage sunan shi alam to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi rahama ne ga kaunu to wannan rahama ta Allah shine wanda muka taru muke farin ciki da ita in ka ce maulidi bid'a ne haramun ne to Allah ma shi ya fara yin maulidin annabi Muhammadu domin Allah ya tara mala'iku ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa tarihin annabawa ya yi mishi maulidin annabawa sannan kuma Allah ya yi wa annabawa maulidin annabi Muhammadu a cikin surati Ali Imrana ubangiji yana cewa wai zaka zallahu misaqan nabiyina lama kum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minun bihi wa latansurunna qala aqaraltum wa akastum ala zalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin wa man tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna wannan maulidi ne na Allah da yake wa annabawa akan annabi Muhammadu kafin Allah ya aiko kowane annabi duniya sai da Allah ya tara arwahunsu wato ba jikkunansu sai tsabar ruhu ya nuna musu ruhin annabi muhammadu shugaban halittar allah shugabansu sim ya fi su ya fi su ɗaukaka da daraja kuma risalarsa ma ta fita su sannan kowane manzo ya yarda da shugabancin annabi a kansa sannan allah ya ce to kawo ka ta annabta in maka stam shine fashhadu wa ana ma'akum min shahidina ni allah na yarda kai annabi ne mursali zan aiko ka duniya in ma ba mursali bane na yarda kai manzo kai annabi ne idan ko mursali ne na yadda kai mursali ne annabi ne kuma mursali ga inda zaka sa hannu ga ni kuma inda zan sa hannu ni Allah sannan Allah ya turo su duniya abin mamaki kowane manzo idan ya zo ba zai bar duniya ba sai ya faɗi sai ya faɗi cewa shi ba fade ne shugabansa yana baya yana nan yana zuwa shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da zai zo ku ajana ku kama nashi duk annabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tadda shi a lokacinsa idan annabi ibrahim ne to a lokacin sai ya zama malam ibrahim ya yi step down annabi muhammadu shine annabi dan ba wani annabi da zai amsa annabi ga annabi muhammadu shine shehu ibrahim ke cewa nabiyyin li kullul safiru annabi muhammadu annabin allah ne ma'aikin allah ne ga su kansu annabawa da sallama masa ne suka zama annabawan manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya ya samu duniya a jagule a dame maza Allah ya seta mu ya nuna mana hanyar aljanna ya raba mu da hanyar shiga wuta wa kuntum ala shafahu rati minan nari fa min minha ma'ana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ne muka taru don mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya mana ta samuwar wannan babban bawa na Allah wanda Allah yake kiransa abdi huwal abdu haqqan wal adamu abiduhu wato annabi Muhammadu shine ainihin bawan Allah mu kuma mu bayan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi sallama shi sa annabi yana jin daɗin wannan suna dan Allah shi ya fara kiransa da shi ya ce masa abdi Muhammad shi sa ma da Allah ya san haka da Allah ya turo shi a surati Isra'i ke take cewa subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ila al masjidil al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basiru kowane annabi ya ciza ya tsaya ina ma cikin al'umma annabi muhammadu allah ya sha har girman annabi musa ya ce rabbi habli huk annabi ibrahim rabbi habli hukman wa alhiqni bi salihin allah ka bani hukunci ka ruskar da ni annabi muhammadu da al'ummarsa idan ka dubi annabi sulaimanu annabi sulaimanu ba ma wata ƙasa ba duk duniya shine sarkin duniya dan mutane hudu allah ya ba su mulkin duniya a ciki akwai annabi sulemanu akwai zurkar naini musulmai kenan akwai kafirai guda biyu lamaruzu da buktu nasar wayannan sun mulki duniya duka a lokacin mulkin kowa duk duniya shine sarki to annabi sulemanu nan sarkin duniya ne kuma annabin allah ne kuma abin mamaki da ya taso da rundunarsa ta ma ta mutane da, aljanu da tsuntsaye sun zo wadin namli sai tururuwa ta hango ƙorarsu sai ta ce ya ayyuhan nablu kulu masakinakum la yahdimannakum sulaymanu junudi wa hum la yashurun fatabassama dahikan min qawliha qala rabbi awzi'iniya an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin yace Allah ga ƙarin ni'ima da kamu ka sa ji maganar tururuwa yar karama tsakaninta da ni mil arba'in Allah ta yi magana Allah ya ɗauki maganar yasa a kunnensa to anan ne ya ce ya tsaya ya yi godiyan Allah ka mai da ni annabin Allah sarkin duniya kuma ka kara min da wannan ni'ima Allah abin da nake so ka min ilhamar godiya an ashkura ni'imata kallati an'amta alayya wa ala walidayya daga aiki yardaddu wanda za ka yarda da shi karshen addu'arsa shi ma yana roƙon Allah wa adkilni bi rahmatika fi ibadika salih Allah ka shigar da ni da rahamarka cikin bayanka salihai idan ka bar annabi Sulaimanu annabi yusufu shi ma abin misali ne da kansa annabi muhammadu yana masa kirari za ka je na cewa in kana so ka ga babban mutum dan babban mutum dan babban mutum dan babban mutum har hawa hudu to sai dai annabi yusufa annabi yusufa annabin allah ne babansa annabin allah ne kakansa annabin allah ne uban kakansa ma annabin allah ne domin shi yusufa dan Yakubu ne Yakubu dan ishaqa ne ishaqa kuma dan ibrahimu ne kaga annabin allah dan annabin allah dan annabin allah dan annabin allah to shi ma ran da Allah ya cika masa wata ni'ima ta sanin tawilil ahadisi bayan Allah ya bashi mulkin Misra ya sanar da shi kuma fassarar mafarki sai ya ce rabbi ta yi minal mulki wa alamta tari min tawilil ahadisi fadirar samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bisali a takaice dai yan uwa abun yana da yawa in ka bi annabawa kowane annabi alfaharinsa a lahira Allah ya kai shi inda annai Muhammadu yake to wallahi mu saboda falala saboda falala saboda soyayyar da Allah yake mana bayan Allah ya sanya mu cikin al'umma annai Muhammadu da muka gode wa Allah babu wani wanda Allah zai ba mu fiye da annabi ya zama matsayin dadi dan a ka'idar Allah daɗi yake a cikin ni'imarsa to da yake mun gode Allah mu al'umma za Allah ne to amma ba mu zo zamanin annai Muhammadu ba zamanin annabi shekara dubu da ɗari hudu da wani abu da arba'in da wani abu gashi mun gode Allah to wani ƙari Allah ya mana sai Allah ya ce to barin haɗa ku da wanda ya haɗu da annabin ta fiska biyu sai Allah ya ɗauko mu sai ya haɗa mu da babban waliyin Allah da babu kamarsa dama an ce wannan maulidi za a faɗi za a yi wato maulidin kashi uku ne maulidin mazan Allah ne maulidin shehu tijjani maulidin shehu ibrahim to yanzu za mu yi summarizing cikin maulamu shehu tijani radiyallahu anhu wato sai Allah ya haɗa mu da maulamu shehu tijani radiyallahu anhu da muka gode wa Allah shehu tijani ya haɗu da manzan Allah ta fiska biyu na farko shi jikan manzan Allah ne in ka karanta kakanninsa tun daga mahaifinsa Muhammad har mutane tsakaninsa da annabi mutane ashirin ne da wani abu ko da uku ko da hudu za ka tadda manzan Allah ne wato shehu tijani jikan manzan Allah ne sannan kuma shehu tijani magajin annabi muhammadu ne wanda duk duniya ba a taɓa yin malami kamar maulamu shehu tijani ba shehu tijani fatawoyinsa ne ma ake rubutawa sai a ce hazihi yan bagi an tuktab bi zahabi wannan mas'ala a yau ne muka samu madakata wato idan mas'ala ta yi wa malamai tsauri ta shige musu duhu wannan gana shi wannan gana shi wannan gana shi sai a tattara matsalan sai a zo wajen shehu tijani shehu tijani yake warware matsalolin duk da ya shafi addini wanda malamai abubuwan suka dame su sai a ce to yau muka samu madakata yau muka samu matsaya a wannan matsalar to ya kamata a rubuta wannan amsa da ruwan gwal shi sa sai aka ce da aka tattara fatawoyin shehu tijani sai ya zama jawahirul ma'ani wato gwalagwalan ma'anoni a zan faɗi guda ɗaya ko guda biyu saboda abin suna da yawa a shehu tiyar radiyallahu la'anu ya ba da fataro wani bawan Allah da ya tattara kadarorinsa ya siyar da nufin zai munkata wata harka to ya zo wucewa sai ya samu wani masallaci ana sallah sai ya alula ya bi jam'i to sai a takaice dai a masallacin ya manta da jakar sa din nan da ya da ya da ya hada sa ya siyar to shikenan ya tashi ya tafi sai ba kudi sai ya shafa ya tuna ba inda ya tsaya sai masallaci to a masallacin akwai wani bawan Allah yana wuri di ya ga jakar kuɗin sai ya dauka sai sai makaleta sai cigaba ci gaba da wannan mutum sai ya dawo a gigice ya shiga nan ya shiga nan shikenan sai ga sai ga wannan mutum ya shigo masallaci cikin tashin hankali Ya ce bawan Allah bismillah me daga kan ina ganka a tashin hankali sai ya ce wallahi jakar kuɗi na ne na yar ka san a ka'idan malaman fiqh suka ce idan mutum ya gane jakar kuɗinsa da igiyar da ya daura kuɗin ma sai ka ce nawa ne ba kawai kuɗinsa ne wallahi kuɗi na na yar kuɗin naka a yaya suke yace a bakar jaka kuma na ɗaure ta da da da, da janzare zai ce eh kuɗin ka ne sai ya ɗauka ya bashi kuɗi ne fa masu yawa shikenan saboda jin daɗi sai wannan bawan Allah ya ce wallahi kai irin dan aljanna ne idan kai ba dan aljanna ba mata na ta saku uku shikenan yana murna sai malamai suka ce a to kudin ka kan ka samu amma matarka kuma ka rasa duk malamin da ya je a sai ce ai kudin ka ka samu matarka ka rasa dai ya kai ka san shi dan aljanna ne ba wanda ya san dan aljanna sai Allah to kuma sai abun ya dame shi gashi yana son matarsa ya dinga bin malamai sai wasu malamai suka ce kai ka kwantar da hankalin ka je wajen maulanmu shehu tijani radiyallahu anu shekhin nan na magarib idan ka je duk abin da ya gaya maka shine amsa karshe kawai shi kenan sai ya samu malamu shehu tijani ya karanta masa kaji kaji kaji sai ce bawan Allah ka rike matarka daren matarka tana nan kuma shi wancan mijin ka rage masa ma aljanna aljanna biyu ne ka bashi guda daya ka je ka kara masa aljanna sa biyu ne shi kenan malamai sai suka yi ca sai aka nemi shehu tijani a fada aka taron malamai aka ce shehu janiya ina ka samu amsar cewa wannan mutum matarsa tana nan bata saku ba bayan duk malaman nan sun ce matarsa ta saku ina ka samu na yace bi kitabillah cikin littafin Allah alqur'ani bismillahi rahmani rahim ubangiji yana cewa illa man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa mutumin da duk ya ji tsoron gamuwa da Allah ubangijinsa ya hana ransa abin da take so yanzu dan Allah jama'a akwai abin da dan adam ya fi so musamman a irin wannan zamani irin kuɗi kana talaka abin da kake abin da ne ma yana haɗuwa da kyar? sai ga miliyoyin kuɗi na wani kuma da ya ɗauka ya tafi da shi ba wanda ya sani amma ya ji tsoron Allah da bawan Allah dan ya zo mai kuɗin nan yana nema ya ɗauka ya bashi ubangiji ya ce wanda ya ji tsoron Allah ya hana ransa abin da yake so to aljanna ita ce makomarsa a wani wata ayar kuma ya ce waliman kafa maqama rabbihi jannatani wanda ya ji tsoron gamuwa da ubangijinsa to ya hana ransa abin da take son nan yana da aljanna guda biyu sai malamai suka ce eh haka ne fa eh haka ne fa sai aka ce wannan nukuda a rubuta ta da ruwan gal wannan shine mallamu mushehu tijani wajen ilimi shehu jiyani yana ɗan shekara goma sha biyar kafin sha biyar shekara bakwai ne damun ya haddace alkur'ani da ya kai shekara goma sha biyar ya sauki bukhari ya sauki musulimu ya sauki tirmizi ibn maja nisa'i hakim in ka dawo littafan fiƙi duka ya sauke su littafan luga ya sauke su littafan dukkan littafai dai na ilimai ya sauke su sai aka kara shekara biyu gaba shekara sha bakwai kenan kuma ya koma ya haddace su duk wani fanni ilimi da kake ji shehu ya haddace to sannan kuma ya koma ya ce ba nan aka ce kakana ya bi ba annabi muhammadu wallahi sai na kora hanyar nan sai na ga annabin na sadu da shi mutum da mutum da yana aiken almajiransa ne akwai da murawi a cikin waɗanda yake aike kaje ka ga wa annabi kaza sai ya aiki da murayi wajen annabi annabi kuma sai ya masa sako shi ma ya kawo wajen shehu tijani sai ya ce to na hutar da kai annabin sai na kora hanyar nan sai na sadu da annabi farkon abin da shehu tijani yi ya sa an gina masa ɗaki mai kama da mai ɗaki mai gadi takurarren ɗaki ba a miƙe kafa ba za a yi miƙe kafa ba saboda kuncin ɗakin kuma duk da haka sai zarge sai ya zargo igiya a wuyansa amma ya sassauta sai ya rike carbi wai ma'anan wuyan ma'anar igiyar idan bacci ya kama shi idan ya ɗan yi angaje haka sai wuyan sai igiyar ta zarge shi sai faraka wato ba zai yi bacci ba sai ya sadu da annabi matarsa sai ya ce to na sauke miki attijanu hibbul ibada wal mar'atu tuhibbul wisada shi tijani abin da yake so ibada mace kuma a kawo fulo a kwanta la ya tabi ani ba za haɗu ba wai duk da ya gama fa da wancan fannin ilimi sannan yace sai ya nemi annabin ya samu sai sadu da annabi shehu jani ya dukufa yi yake yi yake sai da ya kura hanyar wallahi sai da ya sadu da kakansa annabi muhammadu ran da shehu jani ya ga annabi muhammadu annabi muhammadu ya ga shehu jani farkon lamanar da ya fara masa sai ce masa ta waladi haƙƙan ta waladi haƙƙan ta waladi haƙƙan shehu jani kai gaskiya ne kai ɗana ne gaskiya ne da yana ce shi sharifi ne jikan annabi amma bai musa ba kuma bai yarda ba sai da ya ga kakan nasa annabi muhammadu